السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu na ilimin furu'a a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bunu abi abdurrahman ابن ابو زيد القيرواني رحمه الله تعالى هو ابو عبد الرحمن وتو ابو آه، ابو زيد ابن عبد الرحمن القيرواني رحمه الله تعالى لتابين ديك بياني نائل من فكه بسا مصحبر الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى idan ba manta ba muna babi mai tsawo mai yawa wanda yake bayani akan abubuwa guda takwa manya-manya ko da yake ya kara mana domin idan an yi lissafi abubuwan sun fi takwa maganan aure maganan saki maganan kome maganan zihari maganan ila'i da li'ani maganan kule maganan shayarwa to abubuwan da ya ambata mana suna da yawa kwarai da gaske kiyasa wannan babu yake da muhimmancin ainu saboda ya yi kafi rayuwan kowane kwarijo kwarai da gaske duk wani mai mata wannan babu ya shafe shi a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga darasi na arba'in da bakwai inda mala yake cewa وللمرأة أن تبتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها وللمرأة مثل أنت يا بعد داما قيامتي أن تبتدي من زوجها ta fanki kanta daga wajen mijinta bi ha da sadakinta awa qalla ko abinda bai kai sadakin da aka bata ba yayin daura aure a aktara ko fiye da sadakin da aka bata yayin daura aure idza lam yakun amma da karaɗin idan bai kasance an zararin biha bisa cutar wanda yake mata ba saboda haka nan ya dunkule mana ya ambata mana hukuncin kuli'i e a musulunci mace ita take ɗaukan wani abu ta ba da mijin to ta fashi kanta da zarar sun yi yarjejeniya abinda zai ba ko za ta baki yana da yawa ne ko ɗan kaɗan ne ko sadakin sai ke so a dawo masa da ke bisa a warware auren to ga masabar malikiya wannan kul'i ya tabbata kuma idan ya kuskure karba to aure ya riga ya balle ko ya yi niyan zai yi kome ya yi yunkuri ba zai yi ba saboda ai ayan qur'ani ta ce ku ba da mata sadaqatihinna nihla ko ba ka bane sannan kuma an ce ya za ku karbi wani abu daga wajensu wa qad afta ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan galiba an yarjejeniya riga an an zauna mai yiwa wata da watanni ko shekara da shekaru sannan kuma ka ce ta dawo maka da sadaki ai kaga babu daɗi a ciki to amma dai musulunci ya ce kana iya karba sai dai yan ka karba kuma kuli ne ka ce kama yadda ita baka yi saba ba baka yi saba sai ta dauki mataki saboda sai ta amince tukuna sannan a sake daura aure to kaga yan ka cutar da ita wajen karban kudin kul'i to za ta rama kwarai da gaske to amma duk waɗannan bayanan da aka yi idan babu cutarwa shi ya sa a can karshe ya fada dama abinda aya ta faɗa fa'in kiftun Allah yi ƙima hududallahi faladuna ha alaihi mafi maftadat bihi tilka hududullah falata ta duha Allah ta baraka wata ala ce wannan dokokin Allah ne saboda haka ba za a ƙetare dokokin Allah ba Allah ta'ala ya ba da dama fahim sun idan kun ji tsoron Allah yi kai mahududallah ba za su tsayar da dokokin Allah ba to falajuna han alaihe ma fi maftadat bihi babu laifi a kansu ma'aurata su biyu cikin abinda matan ta fanshi kanta da shi kun ji inda aka samu asalin hule kenan saboda aka yi ta za ta fanshi kanta da shi amma kuma an ce wannan sai idan ya fito daga ɓangarenta kaman kiyayya da matsaloli ta ɓangarenta ne ba ta yi abinci ba ga bakar magana ba ka yi sa ka kwanta a gadonta ba sai gori ubanta ne mata gadon in ka kwanta a ƙasa ma ta daga tabar ta ce wata gwaggonta ce ta kawo mata gudumawa don haka ne ɗakin kuma waye ya samar da ɗakin ba sai ka daga ɗakin ba <laughs> eh mai gaba da ya sai dai kun san sha'anin aure wato mace tana gori irin wannan kai namiji ma zai karasa rasa me za ka yi dama babban alternative din shine batun saki sai dai shi kuma akwai hadari a ciki don ka zaya kana ta kace na ce da mace tana ce ba babana ne mun kaza ba babbana ne mun kaza ai ya ne ne yake mun kaza to kai yanzu idan zaka zauna ka faɗa mata abubuwan da kake mata to da wanne zaka fara da wanne zaka fara musamman ma idan akwai yaya tsakaninku sai dai idan baka bada haƙƙi gidan haya ita take biya kullum makarantar yara na islamiyya da boko ita take biya ciyar da su ita take ciyarwa lokaci ma har da kai katon mai gida kun san ana samun haka ita za ta yi buge-bugenta ta ba da abincin kuma ka zo ka ce hadda mika kana salati wanda ba ka aiki da salati iyi doka ga wannan kwarai da gaske komi ma za ta iya faɗa maka kuma baka da eh, hujjan da za ka kare kanka yawa amma idan kuma kana kyautata wa mace ɗari bisa ɗari duk haƙoƙi kana saukewa kana maka gori to nan ma ba zai yiwu ka ambaci abubuwan da kake yi ba saboda suna da yawa tunda a ƙa'ida inda mace take zaune dole ka gina ko kuma ka biya kudin haya kayan da take sawa dole kai za ka saya abincin da ke cikinta ma a lokacin da take gorin kai ka samar da abincin kuma ba ta san mangari nawa ka samu kafin ka zo da wannan abincin ba ba ta san wahalan da kai ka ba to duk yayan da ake haifa kai ne asibitinsu ungozumansu wane ne lafiyansu sannan makarantansu komi nasu to kaga idan ka hadu da mai gori za ka rasa yadda za ka yi to babban hanyar da za a samu mawarwara shi ne dole sai manya sun shigo dattawa idan suka shigo suka gagara gyarawa to sai ka ce to ni na yadda zan ba ta lafiya amma ta ba da wani abu idan ita take cutar da kai kai kuma kana ganin ka sake haka ba zai tafi banza ba to amma fa ka sani kuma ka auna in ka nemi wani abu aka baka ka sake to ba fa za ka dawo ba don ya fi maka sauki ubangiji ta'ala ya ce wannan babu laifi kuma wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kada ku kuskura ku ƙetare dokokin Allah saboda zalunci ne ina fata an gane to amma idan lam yakun an dararin biha kina abinda malai ke fada idan babu cutar da ita idan akwai cutar da ita kai kake cutar da ita ta matsa maka ka sake ta kai kuma ka ce ba za ka sake ba sai ta kai karanka to ku dattawa idan an kawo muku ƙara irin wannan abu ya gagara gyaruwa to ita fa cutar da ita daman mace ka'ida matan aure ana cutar da ita ta haƙura shi kenan amma in ba ta haƙura ba to dole ya dauki mataki dole ya kwato mata hakinta kamar kai ne kai ma ana cutar da kai in ka hakura shi kenan idan baka hakura ba to matakin a ta ku ko ku rabu kuma Allah ya faɗa wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala zai wadatar da kowanne bangare idan an rabu bisa ka'ida kowa zai ga darasin da Allah ta'ala ya kaddara masa zai dauka a rayuwa to don haka idan mutum yana cutar da mace ta kai karanta wajen dattawa ko shari'a commission ko kotu sai kuma aka zo aka ce misali ya gyara ya ki gyarawa ko ya sake ta ya ki sake ta ya sai ta ba da wani abu to duk alkalin da ya hukunci da wannan azalumi ne shi ma bai fahimci shari'a ba kwarai da gaske dun ba yadda za a yi ka hada kana cutar da ita kuma ka ce sai ta yi fanka sai ta yi kule zalunci ne malamai sun ce duk alkalin da ya yanke hukunci da haka ma ana iya warwarewa kuli ya tabbata ina fata an gane jumana saki ya tabbata amma kuma dole a karbo a mayar mata kwarai da gaske sai a karbo kudin da ta bayar a mayar mata a rubuta saki a canza lafuzza din bi mana a yi saki ba tare da kuli ba wannan kenan na'am fa kana an dararin biha shi yasa idan ya tabbata cutar da ita yake yi raja'at a katu dole a dawo mata da abin da ta baki wa lazima al kuma kul'i ya tabbata wato saki ya tabbata kenan yasa ya wal khulu tarqatun la raj'ata fiha kuli'i saki ne na musamman kai tsaye wanda idda baya da amfani a cikinsa kwarai da gaske la'allallah yi hudu so ba da zalika amra to baya amfani wajen kuli'i in ka riga ka karbi wannan kudin kenan ko ta yi idda ta kare ko ba ta kare ka ce kama yadda ita ba ka yi ba kwarai da gaske shine wato idan ba za ta yi amfani ba saboda ayin mace tana cikin idda kamar sake da ko sake biyu ai kana da yanci tunda za ka iya dawo da ita dalilin da ya sa aka ce kar ku fitar da su daga cikin dakunan ke kenan saboda yan tana kusa da kai kamar yadda ita ya fi sauki amma an kamata koran wulakanci kace za ka mayar da ita in aka samu wani yayanta mai tsanani sai ya kama a zuwa ita samun matsala shi yasa in kaga ana rigima irin wannan aka kawo maka kara ka saurara da kyau kwarai da gaske domin ka gane hancin abin ka gane inda matsalan take to a gyara shine abin zai mike wani zai zo ya tayi na mayar da ita babanta ya ce bata mai su ba mutane da yawa suna garzayowa su zo wajen mu wai mu shiga cikin magana Sai ka ɗauka yadda kake wawa haka muke wawaye ne ai gaskiya ne kai ka je ka ɓata abinka ka rikita abinka sannan kuma ka garzayo kana son mai magana lokaci guda mu ce ai uban yayi zalunci ba daidai bane kaza kaza ko yayanta yayi zalunci kaza kaza kaza to yana da kyau kai bincike yawan kai bincike sai ka gane ta ina zaka zo baki. tunda ba hana tsoma baki ba to maganan kul'i dai asalinsa dai a zamanin annabi ne abin ya faru wata mata wani mutum ya aure ta to sai kasance wata rana suna dawa cikin jama'a ta daga labule haka ko kuma abin kofa ta hango shi cikin jama'a kawai sai ta ga shine mummunan cikinsu kawai sai ta ji hankalinta ya taki ranta ya ɓaci ba ta son auren saboda tsaba muni to wannan ba mamaki ma ko abin nan ko ta dabba ko kurege ya fi shi kyau ba mamaki kun san kowace mace da abin da take dubawa to ne kawai ta kawo kara wajen annabi sai annabi ya ah, to tun da dama gona ya baki a matsayin sadaki ya sa aka ce ba lallai sai an ba da kudi kaki ba amma dai a ba da kudin abin da yake da muhimmanci yanzu kaga wanda aka dauki gona aka baka sadaki ai yayi kyau ko ka dauki fili 50 by 50 irin a tsakiyar gari kusa da gamman hawo <laughs> gwarai da gaske ko kusa da fada ka ba ta wannan fili 50 by 50 ai ka ka mutunta sadaki kwarai ko kuma za ka yi abin nan ɗin ka ɗauko ƙatuwar saniya kamar bana uku ko hudu mafiya yawa mace ake bayarwa saboda ita ma za ta ajiye abin yana hayayyafa yana da kyau a ba da wannan saboda matan su samu natsuwa da kwanciyar hankali to shine annabi ya ce to zan zaki mayar masa da gona kenan ta ce wallahi ta ta yarda in ma da tari za ta kara maka shi sa auren dole bai da kyau in mace ba ta so a kyale kwarai da gaske saboda in ta ji ta washe shi to ku kuma kar ku tilasta ku kyale ta musamman ma yaran mu irin na yanzu wanda ya riga an basu suna zuwa islamiyya suna zuwa makarantun boko suna zuwa kasuwa su ma idan mutum ba mataki ya ɗauka ba abinda suke gani a cikin abin nan a wayoyinsu yana da yawa ka zo ka tilasta ta ka sai dan baffawa ne ko sai dan goggowan ce ai ba zai yiwu ba sai a samu fitina to ka gyale ta su waɗanda kake je suke yin abu kaza wata ta ɗauko wuka ta ce bari ta yanka ki za ka samu ainihin auren da aka yi ba saboda soyayya ba ne sai dai idan kishinta ya wuce misali domin idan kishin mata ya wuce misali ya kan sanya ta hauka ne to kai in ka gane haka sai ka zama lafiyayye eh, kwarai da gaske don kun zama dukan kuma haukata to abu ba zai kyau ba wannan shine batun kule na'am sai ma da ya ci gaba da cewa wal mutaqatu wanda aka yanta ta wannan za mu ya gurguje da ya shafi bayi ne ta abdi wanda take karkashin bawa la tana da zaɓi an ma ma'ahu aw farika ko ta zauna tare da shi ko kuma su rabu saboda haka idan baiwa tana karkashin bawa ne ke aurenta sai Allah ta'ala ya kaddara ita ta samu yanci to shi kenan ta samu iko a kansa eh, in ta ce ta yadda to mijinta bawa ne mijinta bawa ne ya'ya kuma sun zama ta kenan amma saboda bautar nan shi ma yake ga ciki sai dai ubangidansa bai isa ya sayar da ya'yan ba amma zai iya sayar da shi inda rikicin yake kenan Ya sa in ta samu yanci sai ta balle in ta ce za ta zauna da kishi kenan in ta balle ya fi sauki wa man ishtara zawjatahu wanda kuma yake auren baiwa matarsa sai ya saye ta in fasaka kahuhu, to aure ya kare don da tana baiwa ce wanda yake ko kuma da tana baiwan wani ne yanzu kuma ta koma baiwarsa to maganan aure ba ki yake yi ba maganan bauta din nan ya hau kan wancan wa talaqul abdi sakin bawa talqatani sake guda biyu ne domin kun san sakin da aka bada ɗa namiji guda nawa ne guda uku ne amma uku ana iya raba ki biyu sai an samu guzuri da eh, yanzu kamar saki guda uku ne ka raba sakin gida biyu zai zama nawa zai da rabi to ya za a yi rabin ya ne rabin saki babu rabin saki Ya sa aka kammala idan bawa yana aure da mace sake ta saki ɗaya ko saki biyu to fala hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan jangaira wannan ita ce kaida ina fata an gani wa iddatul amati haidatani ita ma baiwa iddan ta haila biyu ne tunda shi ma ba a raba ki gida biyu kun ga ya za ta yi haila uku ita kuma baiwa za ta yi haila biyu wa kafaratul abdi sai dai kuma kafara na bawa kal hurri kamar na dani bi khilafi al hududi wa talaq amma banda abin da ya kafi haddodi na jara'ib shine na abin da ake kiransa punishment waɗanda suke kaman manya capital punishment da kuma abin da ya shafi saki kamar yadda muka yi bayani eh, to amma a sauran aka ce ka fara azumi sittin, azumi sittin, ci da miskine sittin, ci da miskine sittin. ci saboda ba a samu wani dalili mai karfi da zai sa a raba ba ya sa yadda ɗa zai yi haka ma bawa zai yi wajen abin da ya shafi zihari misali wannan kenan zai shayarwa وكل ما وصل إلى جوف الرديء haulai ne, duk abinda ya shiga cikin yaro jinjiri a ƙasa da shekara biyu minan labani na nonon wata mace fa'inahu yi harrim to yana haramta aure tsakaninku da wannan mata ta zamo uwarsa kuma ‘ya'yanta sun zamo ‘yan uwarsa. saboda haka an samu alaka mai karfi wa in masatan wahida mala yace koda ko zoba ɗaya ne dalilin da yasa malamanmu na da kullum suke tarin ka gargadi wa mata kenan da suke zuwa gidan biki kwarai da gaske al-imam malik bin anas da waɗansu manya-manyan malamai da wasu sahabbai sun tafi akan cewa idan yaro ya tsotsi nono sau ɗaya na wata mata idan bai kai shekara biyu ba wannan tsotsa ɗaya ɗin nan to ya sanya katangan haramci a tsakaninsu da wannan matan da ya'yanta gaba daya to shi yasa suke gargadi ina fata an gane wannan ita ce fassara ta farko abinda mai risala ya tsora mu kai kenan kuma wannan shi yake gwada cewa duk wanda ya wadatu da nono yaron da yake yayi wayo shekara ɗaya da rabi ko kusan shekara biyu ya wadatu da nono ko ba a baki ba saboda lokacin da yake kuka ko da ba a baki ba ba matsala ko bayan ya wuce shekara biyu ya zama ƙato to idan an shayar da shi babu haramci an gani sai na biyu na, na aisha radiyallahu An hada waɗansu sahabai. su kuma sun tafi a kan cewa da akwai aya tana maganar shayarwa sai an yi goma shine haramu kuma sai aka soke goma aka dawo biyar hamsu radawatin shayarwa biyar kuma har manzon Allah ya rasu ya bar duniya wasu suna karanta wannan aya ba san an soke ba Farai da gaske saboda haka a gargashin wannan sai idan shayarwa ya kasance biyar ɗai har biyar kuma kafin shekara biyu lokacin yaro yana buƙatar nonon mahaifiyarsa to kaga yin haka ne ashe idan mace ta ɗauke shi a gidan biki ta shayar da shi sau ɗaya to babu maganan haramci saboda wannan fassara ta uku ita ce ta tsakani ita ba ta can kuma ba ta nan shi ne hadisin da ya tabbata mai guda biyu annabi ya ce la tuharrimul masatu wal a wani waje walal masfatani a wil wal’imlajatani abi imlajatani ma'ana tsotsa guda ɗaya ba ta haramtawa haka ma tsotsa guda biyu yaro ya ka nonon wata sau ɗaya ba ya haramtawa haka ma idan ya ka sau biyu to a nan abin da za mu fahimta in ya sha sau uku haramun ne ina fata an gani. in ya sha sau uku haramun ne da farko ta baki ya yi shiru wata rana aka sake haduwa a gidan biki ta sake baki ya yi shiru wata rana aka hadu a gidan mele ne ta sake baki da wannan shi ne haramci amma in ɗaya ne ko biyu babu haramci ina fata an gane to mun samu fasarori guda nawa guda uku to amma ya danganta da dalilan da mutum ya yi amfani da su wajen kare ko wani fahimta anan eh, mu za mu ɗauki wannan dole a yi zanzan. idan ɗa ba naki bane ko jinjiri ba naki bane banda wannan gaggawa sai dai idan mahaifiyarsa ta rasu to wannan kuma idan ta rasu ko kuma tana da wata lalura to sai a samu wanda za ta ringa taimaka mata kullum tana ba da wannan nonon kun ga ke na riga an samu tabbaci mai kwarai da gaske kusa a zamanin annabi ire-iren waɗanda abubuwa sun kai shafa ruwa dun wani lokaci abin ya kan zo da rigima in ya zo da rigima malamai suka ce abin da aka shi za a aiki da shi wasu kuma suna ganin duk abin da ake taraddadi to shakka baya kore wannan wato wani ne ya auri wata da ya aure ta amarya sai wata mata ta zo ta ce ai da kai da amaryanka dun na kayar da ku kayya kayya kayya aka je gaban annabi eh sai manzo Allah ya ce to ya za a yi ta riga ta faɗa shi yasa aka ce a ka'ida ana son a samu shaidu guda biyu maza amma kun san wani abu shaidu guda biyu maza a nan ba su da ƙarfi saboda abin da ya kafi kayarwa ne yanzu yaushe za a ce mace tana kayar da jinjiri a ɗaya waɗansu ƙarfi guda biyu suna gani yaushe za su gani sai dai a samu mai gida ko da babban ɗansa mai wayo ko wani kaninsa mai wayo ko ko kuma irin gida na ƙauye wanda yake da uba da ɗa za ka samu duk suna ciki su ba da shaida amma yana da wuya saboda ba kowace mace ce a gabanka za ta cire nononta tana ta ba da ɗanta ko ta ba da wani yaro ba musamman ma a irin yanzu to shi yasa maza guda biyu su ba da shaida akan wannan karfin ina wasu malamai sun ce eh to za a duba mazaje guda biyu su za a karbi shaidan su ko kuma a samu ainihin namiji guda ɗaya ko a samu mata guda biyu Zai wani ya ce to wancan kuma da matan ta zo ta ce ita ta ai ita kaɗai ce kuma babu shaida annabi ya ce to ya za a yi tunda ta riga ta fala ya za a yi sai karbu da amaryan tunda ta riga ta fada kaga ita kaɗanta kenan wannan shi yake gwada cewa ke mace guda ɗaya idan ta zo ta ba da shaida yi wance fata kayan da wani yaya za a yi a ɗaura masa aure da yarta sai ku warware auren kwarai ah, da gaske to don haka ya gara a yi taka zanzan eh, tsotsa guda ɗaya ko da tsotsa guda ɗaya ne to lallai haramci ya tabbata na sai kuma malaita ne wala yi harimu ma ƙurdi'a ba ya haramta ta abin da aka shayar ba da haulai ne bayan shekara guda biyu sai dai wannan ma akwai maganganu a kai don akwai malaman da suka tafi akan cewa idan akwai kato kankatin yara gidanka wanda suna shiga suna abin nan kana son ka ba su ta shiga to idan matanka suka haihu sai su tatse nononsu su ba da waɗannan kattin yayin ba haka ba hana su zama a cikin gida ko kana sa gila kuwa sai a makure ka a baka ka sha to yadda aka yi aka takura ka da wannan shi kenan haramci ya tabbata saboda haka akwai masu fahimtar cewa duk wanda ko da bayan ya balaga ne aka baki nonon mace da yawa ya sha to haramci ya shiga zakani amma ka ga masabar malikiya ba su dauki wannan fahimta ba eh yasa ko da accidentally ka sha nonon matan ka wurin ku yana nan da da zaka yi hadewa ka hade eh sai dai kun san wani amai ne zai saki a ciki don abin da ake bada da yara kanana kai ka je ka sha in ba ka saba ba ba zai yi ba ko ba ka bane malam baban gida na'am illa ma karuba min huma sai dai abin da ya kusa da shekaru biyu ka shahari wa nahwihi wa qila wa haka je kaman wata guda ko abin da bai kai wata guda ba ko wata biyu saboda wani kafin ya je wannan lokaci zaka samu wato ya riga ya wadatu da nonon mahaifiyarsa kai eh, amma ni abin da na lura yanzu mata suna yawan suna saurin yaye yara eh, a da ne na ganin kannen mu har sukan yi haƙwara gaba ɗaya ba yayin su ba shekara biyu shekara uku amma yanzu sai ga yaro tun kafin haƙorinsa yan guda biyu ko guda abin da an yaye shi yasa za ga yaran yanzu sai gansu kaman wato kamar rabo haka suke saboda shayar wannan yana da muhimmanci a ainu sai dai idan ita uwar nonon ta bayi da kyau amma da Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdaina auladahunna haulaini kamilaini wanda yake ya ce liman arada an yutimma rada'a shayarwa shekara biyun nan yana da muhimmanci a ainu yasa ko kai kai zan. kada matanka kada ka kuskura matanka ta dauki ciki a tsakanin waɗannan shekaru guda biyu saboda matsala ne amma bayan ta yaye shikenan sai dai akwai wahala ita za ta wahala kai kuma kai za ka kashe kudi wajen magani in baka da shi kuma haka za ku yi ta tafiya cikin matsala zai iya affecting ɗin rayuwanku a gaba ba kai ka san dabaran yadda za ka yi ko ka haƙura ko ka rinka haɗawa da kanwa kwarai da gaske ko kuma ka yi dabara kamata yi yaro a barke wato ya yi kwari kafin a yayi shi yasa za ka ga a da sai ga katon yaro ana goyonsa yanzu za ga mata masu shekara talatin da biyar arba'in suna kukan menene wai bayan suna ciwo ba kwarai da gaske kaga wata ma tana taki da kyar alhalin ka bincika za ka samu uwarta wato ta goye ta ma yana jin tana da kekara hudu ko biyar ma ta goye ta baya ita ta gagara mikewa amma mahaifiyarta tana mikewa me yasa yana da kyau malaman asibiti su mana bincike akan wannan hmm. yana da kyau a yi bincike akan wannan to almuhim ga masabar malikiya duk wanda ya kusan shekara biyu ya wadatu da nonon mahaifiyarsa to ko ta shayar da shi haramci ba zai shiga tsakaninsu ba shi ne abinda mai risala ya ambata mana walau fotila kablal haulai ne da za a yaye shi kafin shekaru biyu fisalan yaye isagna fihi bi ta'am wanda ya wadatu da abinci domin aka shayar da shi lam yuharrim ma urdi aba da zalika duk abin da aka shayar da shi bayan nan ba zai haramta shi ba to kun ga masu wancan fahimta su ma mai risala bai yi sakotin ɗinsu ba masu ce ko da mutum yana da shekara takwas ko tara ko goma ko sha biyu idan mace ta bashi nonon ta ya sha to haramci ya shiga tsakaninsu eh. wayo harimun sai dai a masabar malikiya yana haramta bilwajuri da tsura wa sa'ofe da tsurawa a hanci alwajuru shine a tsura wa mutum a makogoro a sa'ofe a wa mutum a hanci ko ta hanci aka sa masa musamman yanzu da ake idan akwai lalura aka sa masa ta hanci ya sha nonon wata to wannan haramci din na ya tabbata tun da dama ana maganin ma fatakal am'a'a wa kana qabla ne? wato abin da ya bude masa uwar hanjinsa ya masa maganin yunwa in ya masa maganin yunwa to shine haramcin yake abin nan yake tabbata tunda akwai nassin da ya tabbatar da haka wa man arda sariyan don haka duk wanda ta kayar da wani yaro fa banatu tilkal marati ya ya mata na wannan matan wa banatu fahliha da ya'ya mata na mijinta ma taqaddama aw ta'akhkhara tsohon mijinta ko bazaurinta ko sabon mijinta ikhwatul lahu sun zama yan uwansa eh to nan ma dai akwai maganganu da yawa wannan suna ganin ita wannan matan ne kai zai to sai dai kun san abinda aka sani ne mafiya yawa nono yakan zo wa mace ne idan ta haihu ba za ta haihu ba sai mijinta ya sadu da ita idan mijinta ya sadu da ita ne ciki zai shiga har a samu ciki har kuma a zuwa haifi wannan ciki da sannan a samu wannan nono to akwai taimakekeniya mai karfi tsakanin mata da miji wajen samar da wannan nono ko ba ka bane to shi yasa in aka samu wani yaro bare daban ya zo ya sha wannan nono to shi ma mijinta akwai contribution din a ciki tunda akwai contribution din a ciki yana da 'ya'ya mata na wata matan to haramun ne wannan yaron ya zo ya aure domin saboda yan uwansa ne ina fata an fahimta kuma yana iya yiwa za ka samu mace ta yi aure da farko ta haifi 'ya'ya kaman biyar haka wani gida sai ta yi aure a wani gida ta haifi ya hudu mai yiwa tana shayar da ɗaya daga ciki ta shayar da wani yaro daban bare wanda ba jinjirinta ba to kun ga 'ya'yanta na wancan gida da 'ya'yanta na wannan mijin shine abinda malai ke faɗa mana ina fata an gane sannan kuma da sauran 'ya'yan wato sauran ɗakunan tunda su ma mazajen sun yi contribution wajen wannan nonon musamman ma mijinta da take aurensa a halin yanzu da ta shayar da wannan yaro an gane ko sai dai kuma wali akhihi bana banatiha don uwansa yana da halin yaje ya auro waɗancan saboda haka mun fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya da ni da kai amma kai an dai an kya da kai a wajen wata mata tana da 'ya'ya mata mijinta ma yana da 'ya'ya mata to dukanmu idan muka girma kai ma ka girma haramun ne ka auri yar wannan mata da 'ya'yan mijinta haka ne to amma ni da muka fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya sai in auro wata kanwanka ko yarka ta wajen shayarwa kaga na da daure ka kenan kai a nan kanina ne sannan kuma na auri wata yarka Ka gan kai laifi zan kwakwade ka ka da bakin magana <laughs> eh, eh, ta ko'ina kana gargajina. na saboda mai saboda ai harancin kai ne ya shafa tun da ni ba kai ni shayarwa ba amma dai uwanmu ɗaya ubanmu daya to kaga sai ka yi kiyasi da wanda suke uba ɗaya ko kuma suke uba daya wannan shi ake kiransa tigihu. Allah ya saka wa malaman nan da alheri sai babun fil idda babin da zai yi bayani dangane da idda wa nafaqa da tiyarwa wal istibra da kuma istibra'i wato na kukutan mahaifa to mun sani dai idda ubangiji ta'ala ya yi umarni wa annabi umarnin da ya bada annabi kuma ya shafe mu duka eh, kwarai da gaske saboda haka abinda ya zama wajibi mu sani wa iddatul hurratil mutallaqa idda na ya mace wanda aka sake ta idan ya ce idan an sake ta akwai salasatu quruwe wato tsarki tsarki har guda uku haka ya kamata mu fassara domin haka ya fassara eh kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna yace salasata qurun salasata qurun salasata atharin saboda tuhur sarki ne muzakkar ne salata adadi ne mu'annas ne adadi yakan saba da ma'dud idan ma'dud muzakkar ne to adadi mu'annas ne idan adadi mu'annas ne ko kuma muzakkar ne to ma'dud zai kasance mu'annas ne ina ba ta gane kamar yadda na ce akwai masu cewa almutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa qurun to idan ka fassara da salasa qurun zai zamo haila kenan saboda haila lafazin haila mace ce in ka hada suna da yawa to dole adadi ya kasance muzakkar amma nassin qur'ani abinda Allah tabaraka wata'ala ya ambata salasata quru'in to shi yasa masabar malikiya suka ce salasata quru'in salasata atharin saboda wannan ƙuru'i jam'i ne na akar na ke kenan tsarki ina fata an gane saboda haka da tsarki yake lissafi ba da haila ba idan ta yi tsarki uku shi kenan ta gama idda kanat muslimatan au kitabiyya musulma ce ko ahlul kitabi tunda an ba da dama aure ahlul kitabi wannan ya gwada ake dole sai an karantar da su kenan a kawai ba za ka je ka yanyamo a halin kitabi ba za mu je mu gani a babin idan takaba akan iya samun sabani kwarai da gaske shin ita za ta yi ko ba za ta yi ba musulma za ta yi idan takaba watanni hudu da kwanaki goma to a halin kitabi ya za ka yi da ita kwarai da gaske sai ga an samu rudani in gaje masa yi watanni hudu da kwana goma ita ba musulma ba ce wannan ya gwada ran da ya mutu shi kenan kawai sai a daura mata aure ko a coci da wani a musulunci ko ba zai yadda da wannan ba ka gani ya sa za a iya samun implication da yawa dole a lura wal'ama amma baiwa wa man fiha baqiyatu rikkan ko wa man fiha baqiyatu rikkan da wanda yake akwai sauran abin nan bauta a jikinta zai zama ƙur'ani ƙur'ani shi ne abin da ake nufi a nan abin da ya sa kenan mai yiwa wani zai gani ƙar'ani ya zama tsarki guda biyu kenan in ka yi tsarki biyu shi kenan amma ya tsarki uku ne saboda haila baya yadda za ka yi karaba a ce ɗaya da raji. kana zaujo fi jami'ihin na hurran au abda shin mijin ya kasance da ne ko bawa ba al'akari da wannan kwarai da gaske walakara da Allah ya ce talatata ƙuru'in wannan talatata ƙuru'in alƙuru'in nan ɗaya ɓangaren jami'in saki ne a ƙara hiyar ataharu tsarki ake nufi wato tsarki tsarki mai sarki? tsarki eh, tsarkoki da hausan bauchi tsarkoki Eh, ina jin zazzagawa ma haka suke fada tsarkoki su ma za su yaba da jami'i amma kamar tsarki bai da jami'i eh bai da jami'i a standard hausa kamar yadda suke fada a tsohor tsarki alatahar tsarki eh, a tsohor tsarki alatahar tsarkoki to kaga zai zama wani abu daban na'am wannan wal'akara hiyar latahar ya sake maimaita mana ne kama a wancan babi na aure ya ambata mana kwarai da gaske yi bainar damai ne wanda ake samu a tsakanin jini guda biyu saboda haka lokacin da mace aka sake ta idan ta yi jinin al'ada sai idan ya ɗauke wani jini ya zo ta yi ɗaya kenan idan wani jinin ya zo ya sake ɗaukewa ta zama zauna zake ya sake dawowa ta yi biyu kenan ina fata an gani saboda haka za ka tsallake ne da me da ainihin jinin al'ada saboda idan ta yi tsarki guda uku to tana gama na ukun nan jini yana zuwa mata to ta riga ta tsere ba da za a mayar da ita amma kun san a can baya mun ambata akwai malaman da suke ganin tana shiga tsarki na uku to duk wanda ya mayar da ita ganganci ne domin kamar mugunta yake so ya mata kwarai da gaske ina fata an gani. wannan ki yake gwada cewa a ke mace tana cikin jinin al'ada za a iya daura wuri tana cikin jinin al'ada za a iya daura wuri kuma za ta tare tana jinin al'ada da dai ba za a sadu da ita ba sai idan jini ya dauke shi yasa nake ganin zaurawa masu karambanin nan da samari yana da kyau da Allah aka yi auren mace ran da za ka yi ta gidan miji da bincikawa tun wani za a gaiki kamar yana da hankali amma wawa ne wani za a gaiki kamar yana da natsuwa amma bai da natsuwa mace tana cikin jinin al'ada mai yiwa saboda yana Allah Allah zai iya zuwa ya je auka mata alhali ka sadu da mace tana cikin jinin al'ada haramun ne haramun ne malamai da yawa suna sayan kayi haka ma ka gane kuskurenka to akwai sai ka bada akwai ta sai ka bayar to kaga hatsari ne yana da kyau iyaye da Allah musamman iyaye mata domin su ne za su abin nan dole ka tambaya to mu muna so mu sa ranan aure kaza kuma ranan za ta tare ke me kike gani to ke ma uwa karki zama wawuya tunda ba kowane abu ne sai uban ya ya fito da fili ba eh to ne ina ganin karshen wata amma fa lokacin take jini kuma jinin da yana mata mako guda to yaushe kike ganin ya kamata a sa ranar ka ba yana da kyau a ringa lura da wannan saboda kada a auka cikin haramci na'am fa in kanat mimman lam tahir to amma kuma idan mace ba ta haila fa sai aka sake ta kuma ga idda nan aw mimman kad ya isa min al mahide ko wanda ta dauke tsammani daga jinin al'ada saboda shekaru wannan ba ta haila saboda yaranta domin kusan waɗansu za su iya girma sosai a yi aurensu su zauna a gidajen mazajensu amma ba su fara jinin al'ada ba ana samun haka musamman ko a yanzu a kasashen duniya waɗansu ɓangarori ana samun haka wani lokaci kuma za a samu mace ta kai shekara kamar 60 ko 65 ba ta jinin al'ada wanda yake babu takamaiman shekarun da yake dauke mutu shekaru sun tura sannan ta ba ta jinin ma gaba ɗaya ya dauke kuma sai suka yi rikici da mijinta ya sake ta alhali Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna na anfusihinna ta kororoyar to ya za a yi to sai a sake wannan ayar sai ya kamo ɗaya ayar shine wanda malai fasara mana yace fa salasatu ashhurin fil furrati wal ama watanni uku ne wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna saboda haka aya ta riga ta fada tun matan da bata al'ada saboda karancin shekaru ko kuma ya dauke saboda yawan shekaru in an sake ta wata uku ne shuru saboda haka kai alkalin kauye ya kamata ka gane haka in karka zo a kwarai da gaske tunda ko a kwanan nan ma ya yi wannan rikici da alkali ne fa alkali wanda aka ba shi appointment daga gwamnati an sake mace yana ce wata uku kawai za ta yi ba mamaki alkalin ma ko bai ya aure bane irin wanda aka dauke su ba su ya aure bane ko kuma matarsa ɗaya ne maki ana wuji wuji da shi ya san yana aka dosa ba ai ko baka yi karatu ba ya kamata ka dan dinka yi wani abu ko to sai ce wata uku ne to wallahi duk wanda ya yanke hukunci ya ce wata uku ne idda to matan da suke jinin al'ada ai rinka rigima da su kenan kuma a rinka yin aure akan aure ko a rinka yin aure da ciki namijin baya wanda musulunci bai yadda ba ba yadda za a yi mace tana da ciki a daura mata aure da wani wani yaje ya sadu da ita saboda wannan saduwan yana taimakawa wajen girman wannan yaro don haka haife ki dan nawaye na wanda ya cikin tun farko ne ko wanda ya goya ki a ciki in kai ne alkali ya za ka yanke hukunci ko kuma za ka ce a raba ki biyu ya za a raba ki biyu ai ba zai rabu ba to kar a shiga wannan rigima ke yasa musulunci ya ce inda akwai ciki to a haƙura shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce bai halatta gare su su boye abinda Allah ya halitta a cikin cikin su ba wannan kuma wa mata yake bari duk mace in ta zo ta ce ta gama al'ada yadda za a yi sai dai akwai shakka ko ba ta gama ba in ta ce ta gama ba yadda aka yi ya yasa Allah ya mutu wa'azi wa iddatul hurratil mutahada amma iddan mace mai jinin istihada wanda jinin ta yi rikice ko yaushe jini yana zuwa a wilamaci ko baiwa fi talaki wajen saki to su kuma suna da matsala sanatun shekara guda ne haka sai dina umar ya yi hukunci kamar yadda aka samu asa imam malik ya ruwaito wannan cikin wasa malik inda aka samu dalili kenan kwarai da gaske mace mai jinin haila wato mai jinin istihada jinin ciwo da hausa ka suke fada gaba ɗaya jininta ya rikice koyaushe yana zuba mata to shekara guda ne ya sa ma aya ta ce wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum sai ta sai ayan ta ce inirtabtum inirtabtum din nan jumla ce itiradiya in ka zo asalin fassara in irtabtum din na akwai matsala wajen fassara ta sai ka tsallake sai ka ce jumla yi tiradiyya na yi wala kuma laha amma an samu mace wanda take da rikicin jini to sai ta zauna wata tara sai ta zauna watanni tara cur watanni tara din nan shine za a fita daga shanka sannan kuma sai ta kara wata uku salasatu fa salasatu ashhurin fa iddatuhunna salasatu ashhurin in ka hada ki ne shekara guda eh saboda haka in kana alkali yana da kyau ka gada da dubawa da kyau ka je ka samu sharhin da malamai suka yi kan wannan matsala wa iddatul hamili mai ciki fa anan yace fi wafatin aw talakin ga masabar malikiya macen da take da ciki sai aka sake ta ko mijinta ya mutu wado hamliha tana ajiya bin da ke cikin cikin ta shi kenan kana turratan aw amatan aw kitabiyya sawa'un yace ko baiwa ko ahlul kitabi saboda Allah ya faɗa wa ulatul ahmal ko wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna to ajiya bin da ke cikin cikin su saboda haka mace tana da ciki sai mijinta ya sake ta da safe da ya sake ta da safe da rana sai ta haihu to babu kome ta tsere masa ba yadda za a iya dawo da ita musamman sake daya ko sake biyu ba zai yi ba ta riga ta tsere masa sai dai a sake sabon aure idan ta yarda da sabon sadaki warai da gaske amma kafin ta haiku yana iya dawo da ita kafin ta haiku yana iya dawo da ita to sai dai kuma ku duba ku gani mafiya yawa mata a kowane wata sukan yi jini sau daya sai aka sake mace tana da cikin wata daya ko watanni uku kuma mai yiwuwa sai ta yi wata tara sannan ta haihu ko shekara guda zaman idan da za ta yi kwana nawa za ta yi watanni nawa kun ga an samu kari shi sa su suna da sauki in ya samu akwai matsala to akwai zawaitawa amma a yanzu duk mutumin da ya sake matarsa tana da ciki akwai ka'idan ciyarwa za mu samu in ka sake ta to akwai maganan ciyarwa kuma an ce yana da kyau a ringa dubawa duk mutumin da ya sake matarsa tana da cikin wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku to dattawa da masu iko su duba domin zai zaunar da ita har watanni shida ko bakwai akwai cutarwa ciki idan ta zo dab da ciki wata tara tana taki da kyar ta yi kusan haihuwa sai ta ya mayar da ita to ku dauki mataki a kwarai da gaske ku dauki mataki a karku yadda ya mayar da ita haka sai an kai shi gaba saboda ba mamaki sai bayan ta haihun kuma da 'yan kwanaki ya zo ya sadu da ita sai ya sake sake ta to za a samu matsala saboda ya daɗa ɓata mata lokaci kuma akwai mugayen da suke haka ko jahilan da suke haka to ku saita su ɗaya ɓangaren matsala duk matan da take da ciki sai ya kasance tana da ciki sai Allah ya karbi ran mijinta da safe aka zo aka ce ya rasu kuma ba fada ba ba san cewa ya rasu ba da rana ko da yamma sai ta haihu to ta gama ta kaba ta gama ta kaba idan ta ga dama a ranar za a iya daura aure sai dai yana yiwuwa an mata mutuwa ta yi wannan to ga masabar malikiya ne ta gama ta kaba amma waɗansu masabobi suka ce akwai ta tadakulul iddatain ta gama wannan na farko amma sai ta yi ɗayan watanni hudu da kwana goma tunda akwai maganan takaba akwai maganan gado za ta yi watanni hudu da kwana goma to matan da ta haiku ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta yi aure wannan mai sauki ne kuma izaktili abin da ya faru zamanin annabi mace ce aka sake ta ko mijinta ya rasu bayan kwana kaman goma sai ta haiku sai annabi ya ce a kenan sai ta nemi mijin aure bayan kwana goma tunda Allah ya riga ya fada wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna Allah ya riga ya yanke hukunci shi ya sa mai risala kai zai ya dauki wannan matsala tawa'un wajen mutuwa ko kuma wajen ainihin saki na aure to yana da kyau a rinka la'akari da halayen ga matan za su fada a ciki yanzu wata tana da ciki mijinta ya rasu bayan kwana biyu sai ta haihu sai ya kasance shi ma mijin kame-kame yake yi idan ta zauna har watanni hudu da kwana goma za a samu matsaloli iri daban-daban sai manya su zauna su yanke hukunci wanda yake so da jegonta aka sai aureta. saboda ya aure ta shi ci gaba da daukan da wainiyanta musamman ma a yanzu da duniya aka yi yawa mazaje suna karambani suna abinda suka ga dama ba tare da kiyaye ka'idodi ba Abin da zai baka mamaki ma'aikaci ne fa albakinsa dubu talatin da a wata ko arba'in amma za ka samu yana da mata hudu kuma kowace da gidanta haba ma dubbo kowace da gidanta mai yiwa ma biyu daga cikinsu yan mata ne ya aure su sun haifa masa ya'ya sun kai takwas-takwas biyu daga cikinsu kuma zaurawa ne ya haife su ya aure su wato kafin ya aure su dama suna da ya'ya kida-kida a wani gida kuma suka zo suka sake zuba masa hurhudu kuma kowace tana gidan haya irin su idan ka je albakin su sai ka samu dubu talatin da biyar ko arba'in da biyar dubu biyar ake baki duk sauran yana tafiya wajen masu gari yanzu wannan adalci ne ba adalci ba ne gaskiya gaskiya mu mazaje muna yin ganganci da yawa a yanzu saboda Allah ta'ala ya ba mu dama shikenan muna ganganci da yawa kuma mutumin da ka same ki da irin wannan albaki dubu talatin da biyar da mata hudu kowace tana gidanta gidan haya sannan idan kai lissafin 'ya'yan nan takwas ga takwas goma sha shida sannan ga guda ishirin idan ka haɗa sun zama nawa talatin da shida sai ka samu akwai iyayensa da ƙannensa da 'yan uwansa suna ƙauye suna fama da talauci ya gagara taimakonsu sai na Allah zai maka rahama Allah ya kyauta na'am sai wanne wal mutallaqatu matan da aka sake ta allati lam yadkhul biha wanda mijinta bai yi dukuli da ita bala iddata alaiha babu idda a kanta mace ce aka aure ta da aka aure ta sai mijinta ya sake ta kafin ya sadu da ita eh, kafin ya sadu da ita sa ya sake ta to babu yadda akanta Allah ya fada cikin suratul ahzab fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha yace famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila wannan kyauta ta musamman za a yi mata kwarai da gaske ba za ta yi da ba wannan shine sakin wawa an daura maka aure da safe kai kaddara ma a ce irin wanda ba sa tarewa da wurin nan ne ta yi wata ɗaya wata biyu a gidansu in nan wani abu sai dan kufula ka ka buga mata sau biyar ba ta ɗauka ba sai ka ce ka sake ta kama tura mata da takarda wallahi ya yasa ni nake son a bar duk wanda zai aure ya ji jiki Allah amma babu turaki ga shin nan kuna sakalta yara kuna sakalta yaya gaskiya yaro inda zai zauna sai an nemo masa sadaki sai an nemo masa goron da za a daura aure sai an dauro masa kaya ma sai an masa da to dole ya sake amma ya nemo sadaki da kyar ya nemo wajen zama da kyar ya gina ɗaki bayan ya gina ya yi fenti ya ce kusa rana wani yayanta ya shigo ya ce wai wannan aka yi aure ma mura zai kama ta mun ƙara sati hudu sai ɗaki ya sha kwarai da gaske ya yi komi da kyar wala ko sau ashirin ya buga mata ba ta ɗauka ba zai ce ya suke ta ba to kun ana samu yanzu kawai sai ce shi ya sake ta kawai ba da takarda iyayen suna kiran sai ce shi ba zai zo ba ma ya ba da takarda to wannan shine sakin wawa kuma shine wawa to ya sake ta da safe tunda babu maganan abin nan suna iya ce kawai daman ga wannan wanta ya zo ya matsa yana abin nan kawai ya sake ta tsakanin su minti talatin ko minti sha biyar a daura aure da wani kuma kun gaishe ya dawo kofan gidanku kwakwada masa maidu <laughs> a domin ya kawo shi ai bai kyauta ba to sai dai kuma idan ya kasance ba sakinta ya yi ba an ɗaura musu aure sai Allah tabaraka wata ala ya yi masa rasuwa to nan ma ba za ta yi babu maganin idan aure amma sai dai ta kaba malamai suka ce abin da ya fi sauki za ta yi ta kaba wasu malamai kuma suka ce ko ta kaban ma babu tun da Allah ya ce fama lakum alaihinna min iddatin ta ha fama lakum lakun din nan sawa'un kuntum amwatan aw ahya'a kwarai da gaske tun da Allah ya ce fama lakum amma kuma dole ya ba ta gado ba shi dai ba su sadu ba dole a bata gado me yasa za a bata gado saboda igiyan aure ba ke waye ba kamar yadda za mu samu wata matsala nan gaba duk wanda aka sake ta sakin kome ma sakin kome sai ta ya mutu a tsakani insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh